akwai wata magana da na ji ya faɗa ya ce a rayuwarsa ba burinsa a ɗauke shi a yi ta posting ɗin shi ba ko ya zo ya baka dubu biyar ko dubu goma burinsa ya inganta rayuwarka sai na tuna zamanin da muka yi makaranta da shi dama Allah ya hore masa sani a fannin addini tun a wancan lokacin shine limamin mu yana gaya mana Allah yana gaya mana mu ji tsoron Allah dan ko bayan ya gama wa'azi a masallaci da yake ni nasa ne shi na wani?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 za a samu likita za a samu injiniya za a samu jami'i tsaro za a samu gwamna har shugaban ƙasa sun gaya mana alhamdulillah yau ajinmu allah ya bani wani mai matsayi shugaba wannan ba komai ba ne kowa zai iya samu amma ta hanyar da allah ya bani dole na gode masa wataƙila har a naɗa demokuraɗiyyar najeriya ba za a taɓa samun ta hanyar da allah ya bani ba ga dole in zo in gode kuma wannan hanya ita ce wannan bawan Allah shekarar da ta gabata kamar yanzu bai san zai zama abin da ya zama yanzu ba saboda bai kamfen ba bai buga fasta ba bai ce a zaɓe shi ba hasali ma bai fi sauran ƙasa da kwana goma ba Allah ya karɓi ran mahaifin shi jiyan makama sai aka dawo da ya ka bashi takara wanda yana nuna baya so to Allah ya gafartawa jiyan makama Allah ya kyautata makocinsa da dukkan musulmai baki ɗaya gwari-gwari da wa kake wannan magana? to dalilin da yasa na zo nake wannan magana akwai wata magana da na ji ya faɗa ya ce a rayuwarsa ba burinsa a ɗauke shi a yi ta postin ɗin shi ba ko ya zo ya baka dubu biyar ko dubu goma burinsa ya inganta rayuwarka sai na tuna zamanin da muka yi makaranta da shi dama Allah ya hore masa sani a fannin addini tun a wancan lokacin shine limamin mu yana gaya mana Allah yana gaya mana mu ji tsoron Allah don ko bayan ya gama wa'azi a masallaci da yake ni nasa ne shi na wani yakan kira ni personally ya ce in ji tsoron Allah sannan in rinka yin sallah a kan lokaci to kaga duk wanda zai maka wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci kamar misalin akwai tarin falala a wajen Allah wanda ya silar zaman wani musulmi to ni a cikin musulunci ya gani tunatar da ni yake ganin wancan ne kuma kaga kamar misali ai shakuwan mu ta kai shakuwa don baka taba ganin abokin da yake wa abokinsa sadakatar jariya ba sai ni a yayin da iyaye ko 'ya'ya za ga suna yi wa iyayensu sadakatar jariya in suna raye ko ba sa raye su shuka bishiya ko su bohol to amma ni abokina nake wa sadakatar jariya ta yin sallah akan kari ko da wanne lokaci kenan kana so ka ce shine ya dora ka a wannan layi alhamdulillah shine ya dora ni akan wannan layin kuma ba zan manta ba lokacin da ya still muna 'yan makaranta akwai wakar da na yi ta kandi na sa sunan shi to a tarihin makarantar mu ba a taɓa yin waƙar kandi ba ni ne mutum na farko wanda na fara yin waƙar kandi kuma har a yanzu nan duk waɗanda za su gama makaranta suna yin waƙar kandi kaga kenan ni ana min sadakatu jariya waƙa ni kuma ina mai sadakatu jariya akan ta sallah akan lokaci to ya zuwa yanzu yaya alaƙar ku take da shi to wasu za su tambaye ni me isa nake alakanta waka da sadakatar jariya akwai wani abokinmu yana aiki a nan Nigerian Corruption and Service Usman Ubala Haruna Sultan a nan Kurma wata rana ya taɓa kira na a waya ya ce da ni duk sanda ya kunna waƙan nan tawa sai ya ji kamar hawaye ma zubo masa yake yi saboda an yi zaman lafiya to sai na tuna da wancan maganar da malaman mu suka gaya mana na akan cewa mu rinka yin mu zauna da junanmu lami lafiya kaga zumunci wani babban abu ne a addinin musulunci to kaga ni ma ta bangaren nan ni ma ina samun to ya wakar take wakar da take wakar nan yadda take ko a wancan lokacin ni ba ni na rera ta ba abokin mu ne ya rera ta kai ka rubuta ko ni dai ni da shi muka haɗu muka ba wa juna gudunmuwa amma dai ran dan iya ka dai taya shi da basi da eh, wajen akwai wani baiti guda ɗaya da zan iya tuna wanda dai ni na yi shi hmm. inda ake cewa ss wani ku dage da karatu kada Kandi ya tafi ku yi laftu. jarabawa ku na nan ba hutu, kwalafayin kun san wanga batu girama dole ku kawowa. To, wannan wani yare ne na 'yan makaranta wanda a wancan lokacin su in sun ji za su fahimta. Waƙar dai a takaice ba taka ba ce ba amma dai ka bada gudunmawa cikin. Waƙa ta wace duk abin da ka sani ni na kawo na shirya ta. To da yake ni na banda da basirar waƙa sai na ba ɗaya daga cikin mu wanda muke set tare ya rera waƙa na haka ba zan ma yi tuya in manta da albasa ba da kasko da mai sai na gaishe da Dr. Suraj ɗaya daga cikin abokananmu abokananmu ne a ajinmu ya yi aiki a manya-manyan asibiti a jihar nan a yanzu haka yana ingila a Manchester yana aiki da na faɗa mai zan zo ma in yi wannan program ɗin ya ce in ce ina gaishe da wani rabul abdulhakim kamilu ado allah ya sa ya gama da to to abin da zan karkare shine akwai abokinmu arfat hussein inda jami'i ne a gidan soja wata rana ma da na kai mai ziyara na gala da ni kun yi waya da shi akan cewa za mu zo to insha allahu za mu zo mu kawo maka ziyara ta musamman saboda mu ɗalibanka ne ba za mu manta da kai ba kuma Allah Ubangiji ya sa ka gama mulkin ka lami lafiya ƙalau muna maka fatan alkhairi a madadin ka sosa 2011 baki ɗaya.